wani ya suruka lilisura Allah ya ce za mu sauƙaƙa ma zuwa ga shari'a wadda an mai sauƙi ai a sahala wadda an mai sauƙi wa huwa islam wa fi iya wa aza ka ga hanya mai sauƙi rayarwa ne ko matarwa ne rayarwa ce kun ga ashe kenan bin shari'a sauƙi ne ku diba in an kawo shari'a ta abin nan dokar kai yadda mutane ke wahala in an kawo musulunci ta musulunci yadda komai sai ya zanza sauƙi ci gaba fadakir wato ud'un nasa ila Allah bil qur'ani ka kire mutane eh, zuwa ga qur'ani zuwa ga Allah da qur'ani in nafa'atil zikra hadin wa'azin yayi amfani ai idin nasu kawa mutane wa'azi in daraja ila khairi gun tsammani alkhairi minhum ko in ana tsammani alkhairi hadha fi gari da'awati al'ula wannan ba ga kira na farko ba fa ha tablighun liman tanfa'u isuwa ne ga wanda za ta amfana wa man la tafu da wanda ba ta amfani ta ashe kenan za a kire mutane gaba ɗaya wa takunu hujjatan lahu wanda ya karba ya zan hujja gare shi aw alaihi wanda bai karba ya zan hujja akan shi summa takunu khususatan bayan haka nan da awata zan ke kebantarta bi shar'in nabi sai wanda ka san zai yi amfani wanda yake in ka faɗa masa tashi zai yi ta faɗa da kai kyale shi kun gane ko fa fil hadith qala Alayhi salatu Wa wassalam alaihi salatu wassalam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi wanda yaga abin da baya da kyawo to in yana da karfi ya sa karfin sa ya sa hannun sa ya gyara fa in lam yasadi in bai samu iko ba fa bi lisanihi da harshen sa shi magana fa in lam yasadi in bai samu iko magana ba fa bi kalbi da zuciyar shi ashe nan ka ka bai don ka san bai da amfani kenan kun gane ko wa zalika da aful imani wannan shine mahi raunin imani wa fihi al-ihya'u liman liman nafa'a akwai rayarwa ga wanda wa'azin ya amfana Wani imata akwai matarwa liman lam tanfa'a ga wanda bata amfane shi ba haka ne ba to ci gaba eh, eh? wannan hadisi eh wanda ke cewa ko mutum gyara da hannu shi ne na farko eh. ko da baki eh eh gyara nan da hannu ne jihadi kenan a'a shi ka abin nan danka ka sa gayi abin nan ko ka na talakawa ka ce su yi su yi ko matar ki mai ta yi duk ba mulki bane a'a ne na gyara da hannu a su yi da baki baka da iko kenan ka <laughs> bayan haka nan kuma akwai wanda yake ko magana ba shi yayi yanzu sai a ce ku da shi cikin kurkuku yana tsada hankali mai tatsi ne ne <laughs> eh. Eh, ina ne ba fil hadis ina wa ba fil hadis sayadhakar man yakhsha sayadhakar man yakhsha wanda ke tsoron Allah zai yi wa'azu ya khafu la zai ji tsoron wanda ke tsoron Allah zai wa'azu ta'ala fa ayatu fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id fa yi wa'azi da qur'ani ga wanda ke tsoron kacewa Allah wa fi zalika ihya'u ashe ayawa mutane wa'azi rayarwa ne su karba wa yatajannabu wa yatajannabu al-ashqa wanda yake yahi kowa rashin arziki wato mai shiga wuta wa yadda jannabu ha zai nisanci wa'azin wanda duk an kace ayi wa'azi yace bai son wa'azi ya fi kowa rashin arziki ya turuku ha janiban wala tatu ilaiha kun gane ko bi ma'ana ake ki marshen arziki shine kafiri allazi allazi umita imanu wanda amma an kashe imaninsa Yan ko an ce wanda ya rashin arziki wato kenan shaytan ashe kenan har an kace mai kaga mai wa'azi bai son ayi wa'azi to imaninsa daidai yake da na shaytan Ah, ashka wanda ya rashin arziki Yana ba ba imanin shi imanin shi ba eh? da sai dai shi ya dan shaidan. A ah, ah. <laughs> to ya ba ashka ba daidai da shaidan ba ya zan shaidan sai daidai da ubansa. <laughs> Eh? mu bari mu kare eh, da eh, kata suna da aiki eh. da uba bin nan to zamanin annabi ba haka ake raba da uba ba yana raba da mata ai ɗaya ne ashe kenan duk wanda kaga yana wannan ya koma abin nan sahun farko Allah tsare an karanta alladhi al-kubra ko wa wa al-ashqa wanda ya rashin arziki ko ko mai rashin arziki zai zai nisanci wa'azin allazi yasalanna al-kubra wanda zai shiga wuta babba ba ma abin nan ba ba jahannama zai shiga ba wato wadda ba hita domin jahannama ana gasa mutum ya hita ai mai ladabi ya hita wannan har abada ce to wannan akwai fitina algatuma eh. in aka yi kwamitin hana wa'azi mm. ya kamata a gayyaci ɗaya daga cikin malamai masu yin wa'azi shiga wannan kwamitin don a san yadda za a yi eh, eh wannan wajibi ne an yi kwamiti don hana wa'azi a'a in an yi kwamiti don hana wa'azi kenan da wanda ya yi kwamitin da wanda su yan kwamitin duka duk ashka ne amma in an yi don gyara wannan daidai a ga wanda ya dace shi wanda bai dace ba kada shi abin nan kada shi abin da ba daidai ba ai shi ya narul akhira ita wuta lahira wa sugura narul dunya thumma la yamutu fiha ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها sannan shi wanda ya shiga wannan wuta babba wanda an abin nan shi bai samu mutuwa ba bai samu rayuwa ba ashe kenan akwai wata martaba kuma tsakanin rayuwa da mutuwa wato la ya mutu ya bai mutuwa ciki balle ya huta wala ya haya bai rayuwa kuma hayatan hani a rayuwa mai daɗi wa fi zalika martabatun salisa ga wannan akwai daraja ta uku bayan ihya wal imatati tsakanin rayarwa da matarwa wato bai mutu ba balle ya huta ko bai abin nan bai rayu balle ya ji daɗi martaba wahala ke martaba wahala ke Allah ya tsare mu قد أفلح من kada ablaha ban ta zakka to duk wanda ya tsarkake kansa da imani wato ya yi babban rabu wa min al ko ko ya tsarkake kansa daga hadati in janaba ta sami mutum ya yi. wa min al khabati haka nan abin nan hadas in kazanta ta same ka yi alwalla ko ka yi wanka khabat in kazanta ta same ka ga ga tuwahin ko ga jikinka ka wanke fasara hayyan bi hayatin abadiyya ya zama mai rai kenan da rayuwa ta abada ashe ko kazamta ta same ka wanke kun ga abin nan kafirai maimakon su yi abin nan abin nan dafa hada kaya suke su shafa makan su su ta wari haka ne ko ba haka ba akwai wani lokaci da wasu ke yin wa'azin ce in ko zan musulmi in kun bi NPC ba a sakon kai kun yi kashi ko abin da eh, ku wanki ba a sakon wanka a sai kaga suna cikin musiba ba sani ba nan da ba su tsarki ci gaba wa zakara su marabbi fa salla akwai wani da ya musulunta cikin irin waɗannan mutane ya taho gidana shine ke faɗa sai yana cewa me ake da musulmi masu wanke kuliya ne aiki har ya zama aiki? ai eh, wanda ake faɗa to wa zakara su mara fa sallah ya ambata ya ambaci sunan ubangi wato wanda ya tsarkake kansa da imani ya ambace sunan ubangijinsa wajen kabbara takbiratul ihram kenan wajen sallah fa sallah yayi sallah salawatul khamsi wai da wato wannan ya nuna kenan kabbara harama ita ce a hammu in cikin sallah eh, in ta ɓaci komi ya ɓaci eh, in ta gyaru saura na abin abin da ya ɓaci yana gyaruwa wai da kullu fi hadha jami'u sha'ir ad-din ba sallah ɗaya ba duk ayyukan addini ya shiga alwajibat wanda sun fajaba al mukallafi bi kadari da kace gurgurdan ikon sa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai azama kai sai abin da take iyawa wato hibduha tsarewar wajiban nan ihya'un rayarwa ne wa tarkuha bari imatatu matarwa ne kun gane ko to bal tutiruna al bal tutiruna al hayat dunya abin nan bai wannan magana ku yanzu mutane kuna kuna zaben rayuwa ta duniya fadluna al hayat dunya kuna fihi tawar rayuwa ta kusa alal akhirah bisa ga ta lahira wa tattabi'una wa kun sai ku bisan zuciyoyinku wal akhiratu alhali wal hal alhali yadda abu yake wato sakamako na lahira shine samun aljanna ga wanda ya tsarkake ya bi umarnin Allah ya bar abubuwan da ya hana khairun ita tafi wa abu kuma ita ta hiwan ruwa in jaza'uha domin sakamakon ta abadiyyun na har abada ne layan kun bai kare ba inna hada inna hada inna haza to wannan fa falahu man tazakka mm. wato tsarkin wanda ya tsarkaku wato samun babban rabo ga wanda ya tsarkaka wa kaunul akhirati khairan kuma da zaman lahira ya tafi aw mai alai sura ko ko dukan sura abinda ta kunsa na cewa Allah ya banta da waɗannan surofi na rayarwa da matarwa min isbatu infiradillah na tabbatar da kaɗaita Allah ta'ala bisa fatayin iya na rayarwa da matarwa aw suratu nafsa ko ko ita sura kanta la fi sufil ula cikin littafin farko munazzala qabla alqur'ani wato ashe akwai ta cikin taurata akwai ta cikin injili sufi ibrahim akwai ta ma cikin littafin ibrahim wa hiya asharatu sufil littafai goma ne unzilin lahu wanda aka saukan mai wato kun ga musa eh, littafin ibrahim wato kaɗan ne don kowane sahifa guda ne takarda guda ne har goma sannan an an saukan ita wallahu alam saukar da ita an kai rubutatta cikin alluna wala kul hamdu wato godiya ta tabbata ga Allah wa tawfiq wal hidaya walam yadhkur ruha isa ba ce tana cikin littafan isa ba li adami ittifaqi ahli al milal salifati alaiha domin littafin abin nan addinan da na gabata sai ittifaqi ga littafan Musa isa ba yahudu suna abin nan suna korewa ma azbata hudu salatu suna ta ba annabi bane ko ba haka ba bi khilafi da salatu ibrahim amma duk sun yarda eh, mazancin ah, ibrahim tabbatacce ne kuma sun yarda mazancin musa tabbatacce ne musulunci ya abin ne shi kuma eh, musulunci ah, suratul ghashiya makkiya غاشية ما يرفي وعفاته كنا مصيبة ما يرفي يستشي القيامة موضوعها ra'isi bayanu yawmul kiyama. wato bayanin ranar alkiyama wa ahwal kufar wal mu'min da halayen kafirai da mu'minai a wannan rana wa ma'ali kulli nau'in huma da makomar kowane ala washi tanbihi wa tafkiri bisa ga jahar falkarwa bil mahsusati alal maqulati wato za a sanar da mutane a jawo hankalinsu ga abubuwan da suka gani don su yarda da abinda da an ka faɗa musu na hankali kun gane to bismillah To hal a taka hadisul gashiya shin hadisin labarin mai ruhewa musiba mai ruhewan mutane ya zo ma li'annaha tugashil khalaika bi ahwaliha domin ita ranar kiyama tana ruhewar talikai da horace horacenta wato tambayan nan don a kawo mai saurare kai mamaki wa tawfiqi lastima'i hadithina sannan kuma ka amince na labarin da zamu baka ka wannan ka ce sani ba amma ina son in sani to wujuhun yawma idan khashi'a wasu huskoki a ran nan abbara biha an zawati ba wai huskoki ba masu huskoki yake ne wato wani huskoki khashi'a waɗannan kalkalsatti ne a ranan nan amilatun amilatun ran nan masu wahala ne wato masu aiki ne nasiba masu wahala datu nasabin wata abin da wahala bisa lasiri a sa musu sarkoki wal agala da hukumma wannan ya nuna shi ba huskoki bane masu huskokin ne to tasla tasla ran hamiya suna konuwa da wata wuta wadda yake mai zafi Tuska ana shayar da su min ainin ane daga wani marmaro wanda ke mai zafin ruwa shadidil harara shadidatil harara mai tsananin ah, zafin ruwa lai salam ba su da wani abinci sai dai wato daga wani eh, icce da ake ce madari danyi kuwa nau'u na shirki wani nau'i ne na kaya la tar'ahu dabbatu lakum dabbatu lakum dabbobi ba su cin sa saboda munin sa ko shine dai dai eh dai ko danyi sakwata danyi suke ci sai rakumi ɗaya ke ci la yi su minu la yi su minu ba ya sa kiba wala yughni min ju'in ko bai ɗebe bai yunwa ai la fa'ida ta bai da wata fa'ida eh, li anna al li dab'i alamil ju'i domin abinda an kaci domin ake ci ana ci ne don tunkuɗewa eh, zafin yunwa wata zumin balin da sa jiki ya yi kiba Fa'ida idza khala an zalika in ya zan abinci ya yofinta daga sa kiba kuma ba bai ɗebe yunwa ulima annahu shay'un sayyi'un sai a san wata abu ne mai muni makaruhu wanda ba a so manfurun min wanda ake gudu daga gare shi Allah tsare mu daga shi to ci gaba ya ya fara ambata da abin huskoki na yan wuta don su sun kafi yawa sannan ya ambaci wujuhun yawma idin fuskokin yan aljanna a ran nan na'ima masu ni'ima ne masu kyawu lisayiha lisayiha radiya don aikin su da sun kai cikin duniya na ta'a radiya wanda an ka yarda da shi fil akhirah an yarda da shi la akhirah lima ra'at thawabu lokacin da abin sun karga fuskoki sun yarda sun ka ga abin nan aikin da sun kai sakamakon sun yarda fi jannati fi jannatin aliya suna cikin aljanna wadda amma daukakiya husnan wa hissan wa ma'ana hakikatan wato abin nan sama take ga ma'ana kuma wato gida ne mai kyau la tasma ya an ce la tasma kai mai saurare ba ka ji ko kuma la tasma fiha lagiya ba a jin wato abin nan mugunyan magana ai la Na nafsan lagiya ba za ka jira mai alfasha ciki ba za ta daga mai abuci alfasha ne surutu min kalam ba ka jira rai mai yin haka cikin aljanna fiha ayn fiha aynun jariya kuma ciki akwai marmaro wanda yake mai gudana da ruwa bi ma'ana uyunin ba marmaro guda ba mare mare fiha iya surun marfu a ciki akwai abin nan gadaje waɗanda yake madaukaka zatan da zatin su a kadaran da darajar su mahallan da wurin da suke to sannan kuma da kokuna na sha ai a kadahu na'ura a waɗanda an ka aje ala hafatil uyun ga mare mata ga ko wannan na diba mutun ya sha mudda ko ah, mu'adda li shirbi ha da shirbi wato an yi tattali don shan su to ci gaba wannan mariku sannan da majinginai masu ruwa waɗanda an ka aje wato sabu sabu ba da ha bi jambi ba sashe ga gefen sashe eh, yustadadu ilaiha wanda yake za a jingina zuwa gare su wazarabi wazarabi da shinshidu wato abinan katifu a mabsusa waɗanda an ka a ko'ina, ka kwanta inda kake so أفلا ينظرون إلى To an faɗi ranar kiyama da yadda mutane suka kasu kashi biyu ko kuskoki da abin da abin nan. To wannan an faɗa ma wato wanda yake cikin hankali za ka yi tunaninsa to yanzu ga hujjojin da zai sa ka yarda waɗanda yake na gani ba da an zakara jaza a ahalin shaƙai bayan ya ambace sakamakon mutanen rashin arziki waje za a sa'ada kuma an ambace sakamakon mutanen arziki fil ga lahira istadalla bi ma ya yayi hujja da wannan ga abin da a tafe ala imkani zalika wannan yana yiwuwa fa qala yace afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat ba za su yi dibi ba su kafirai waɗanda ke musu wannan su yi dibi zuwa ga raƙon ma kai fa ƙarya da an ka halitta su domin a larabawa a wannan lokaci waɗanda ake wa magana a lokacin nan larabawa ne wanda yake dabba wadda ta fi kusa gare su raƙumi ku diba da raƙumi da sauro da abin um, um, halitta su iri guda yadda abin nan dibi sa dibi eh, abin nan nasa dibi kawahunsa Hmm? eh har sauro ma ya shi da yawa domin shi yana da fifike lafi bai da to waila ila sama'i ba su yi dibe ba zuwa ga sama yadda an ka ɗauka kata kun ga a lokacin nan kuma yawo suke yi wato daga dibin raƙumi sai su dibi sama don bibi abin ruwa wata sama yadda an ka ɗaukaka ta wa ilal jibali kuma kafa su cike take da duwatsu ba su ga yadda duwatsu ba ya kai farufi da yadda an ka ɗaukaka su wa ilal jibali kai nusiba ba su ga duwatsu ba yadda an ka kafa su wa ila al ba su ga ƙasa ba yadda an kashin hidata ba su da yadda an kashin hidata wa yasdilluna bi asuyidilala da waɗannan abubuwa da uku da an ka ambata ala qudratin lahi ta'ala ala ita'i ma zikr su yi hujja da wannan ga cewa Allah yana da ikon ya ba abin da mutane abin da ya ambata min da jaza'i na sakamako ne kuma da kafirai wa ma zakal lil mu'min da abin da ya ambata ga mu'minai min da jaza'i na sakamako kullun bi kadari halihi wa amalihi kowane a bashi gurgurdan halin sa da aikin sa to wasu da rabbil ibli an ka fara da raqumi li'annahum ashaddu mulabasatan laha domin su larabawa sun hi tsananin wato haduwa da su min ne hada gonin su da mu ne na sai ai magana da a ce ba su ga awaki ba ko kuma da ko ko kuma a ce ba su ga abin nan shanu ba wala yumna qawluhu wala yumna qawluhu sutihat an takuna al-ardu madhuwa ba an ce a dubi kasa ba ba su ga kasa ba yadda an kashe hida ta to cewa yadda an kashe hida bai hana ta zan kuma kamar kwai take ala shakal kura bisa ga sifar abin nan kun gane ko kama qala hu ahlul haya kama yadda mutanen haya sun kace walaysa fihi ta'arud kuma babu saba ma juna mu sunna bai saba ma sunna ba wa shari'at ko wa shari'a ba saba ma shari'a ba bal ko zahirun nas wannan shine zahirin qur'ani na cewa wal ard abin nasu wal ard ba'da zalika da ha ha ashe kenan shi hidawar da an kai ga ganin ka ga ta ne shi hidaba iyaka kun gane hmm. ka gane to ma da ta ta kasa ke gida take amma bai hana su zama kuma kwai kuma ثم أمر تعالى نبيه بالتذكير سنة الله أمر النبي صدى يوم وأذي فقال فذكر إنما أنت مذكر kai wa'azi. wato ka tunatar da mutane eh, ni'amar lafa zakirhum ni'amar ka tunatar da su ni'imomin da Allah ya yi musu na nan duniya wa dalail tauhidi da dalilan kadaita shi ga ibada inna ma anta mudakkir kuma ka tsaya nan aikin ka karantarwa kai mai karantarwa ne kawai ta'lilun lil amri bit tadhkiri kun gane ko eh, wato kenan ba ka ce ai ma taka bauta ba a'a kai mai wa'azi ne kawai inna ma yana amfanar da tafsiri kun gane laysa alai in ka yi wa'azi ka gama naka lansa alayhim bi musallir ba ka zan wanda an ka ba iko a kansu ba bi musallatin hadha qabla al-amr bil jihadi wannan gabanin ayi umarni da jihadi a har lokacin da an kai jihadi in sun ce a mun yarda mu ba da jizya a zauna lafiya shikenan sai a amsa ashe ba tilasta mutane ake ga addini ba sai a ja su da hankali hankali ake kira kuka musulunci ba da ƙarfi yake sa mutane musulunci ba wato abin nan da hankali da kira da hujja sai wanda ya kau da kai wato a da anil imani ya kau da kai daga imani wa kafar ya kafir ta bil qur'ani wanda ya musulunta ya komo ya yi ridda shi wannan ba a kyale shi eh, ko dai ya komo ga musulunci ko mai hukunci da abin nan eh, da kisa eh. kun gane ko wanda ya ce Allah ya aiko wani baya annabi hukunci ne kisa a'a in ya tuba shi kenan amma kuma in ya ce ga wani abu wani inda ya karanta shi ya shi annabi to wannan kisa ko ya tuba don ya nakasa annabi alga su mala irin waɗannan da in malamai ne suka tuba ga hukuma za a bar su cigaba da karantar da mutane ko za a tsare su cikin ɗaki su yi zanne haka nan dai an karbi tubar su a'a wato za a bar su domin wato mm, ridda ce wadda yake ba da gangan ba wata zakkuwa aka karkatar da mutane kun san ba a iya yaƙi ba a iya yaƙi musulmi da makami duk wanda ba musulmi ba bai iya yaƙar musulmi da makami saboda haka an ka komo ana yaƙar eh, wajen hankali al'adin nan al'afkar da haddama eh, wata eh, sai a ce ma ga wani abu mai mai lada dama lada kake so shiga aljanna an ce to ta hoka naira 20 kawai <laughs> <laughs> fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al sai shi kan Allah zai mai azaba azaba wadda ta girma azabar al-akhirah wal asgaru azab ad bil qatl domin nan duniya in yake tuba za a kashe shi wal asri ko kamu in ya zan an yake su wani aure. baya kana lahira kuma su shiga wuta sai wanda ya tuba amma wanda ya tuba kamin mutuwa ta zo gare shi ko ni laifin da ya yi ana fatar Allah ya karbi abin nan nashi amma wanda ya nakasa wani annabi shi ko ya tuba za a kashe shi sai dai kuma za a karbi tubar shi za a ɗauka musulmi ne a za a yi gadon dukiyar shi sai in ya ki tuba wannan kuma zai mutu kafir ba a gadon amma ko ya tuba za a kashe shi ko ya tuba za a kashe shi don sauran malamai eh. don uwan shi inna a ah, don hukunci tunda ya tuba daga ta malam yasa a ah, a ah, wa domin ya nakasa annabi eh to ya nakasa annabi ya tuba an karbi tuban shi eh to menene illan kashe shi kuma wato a kashe shi don kada wasu su ci yawa don abin da nakasa da yasa ga annabawa kuma ba wai wanda ya nakasa annabi Muhammadu kai ba duk wanda ya nakasa wani wanda an kasan wato annabcinsa wato abin nan in ya koda kula mutu dukkanin kamar yadda ya ambata cikin ashifa kun gane ko amma abin matukar ya tuba za a gade shi eh, wato ƴaƴansa za su gade shi amma in bai tuba ba kuma duke shi za a dauka akai baitul mali amma shi ba zai rayu ba shi ba zai rayu ba hmm. to wurin kabarin musulmi za a rufe shi eh cikin kabarin musulmi tunda ya tuba shi kenan inna ilaina inna ilaina iyabahum inna ilaina iyabahum lalle ko zuwa gare mu ne ko mu wasu take ay rujuhum ba'dal maut saboda haka wata wanda ya san komawar shi zuwa ga Allah ne kawai to yana tsoron ya tafiya abin ya gamu da Allah alhali ya saba masa Allah ya tsare mu thumma inna alaina sannan kuma yi musu hisabi aiki ne wanda yake bance mu kawai ai jaza'um la natrukuhu abadan ba za mu bari ba sai mu yi musu hisabi don ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم والفجر to suratul fajr makiyya aw madaniyya ana shakka hiya 30 aya aya talatin ce wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa bayanu anna ikramal lahi li 'abdihi ma huwa bi tawfiqihi li ta'ati wanda za a ce Allah na ya girmama ne? Ma'anar shi kenan ya shiryar da shi zuwa ga aikin da'a wa ihanatihi bi khidlani in ko an ce Allah ya walakanta wani ma'ana shi bai taimake shi ga shiriwa ba la bil mali wa kasaratil auladi ba yawan ƴaƴa da yawan dukiya an taimakon Allah ba wato a shiryar da mutum shi a taimakon Allah a shiryar da mutum a wala a saki mutum bai shiryu ba shi a walakantawa kun gane ba dukiya ake dibi ba yawan ƴaƴa ake dibi ba shiriwa ake dibi kamar yadda zai bayyana kamar yadda sura za ta bayyana bismillahir rahmanir rahim wal fajr Allah ya rantsuwa da alfijiri wato alfijirin ko wane yini domin a lokacin nan ne Allah ke sauka yana cewa zai tuba in karbi tuba shi wa zai yi roƙo in bashi abin da yake roƙo wala yalin ash sauka wadda ta dace da shi wala yalin ash kuma Allah ya rantsuwa da daruruwa goma ashir zulhijja shine abin nan goma ga zulhajji wato ah, abin daga ɗaya zuwa goma domin wato su ne kwanukan ibada har dai ga masu hajji wa inna ma nukira an maishe su ash wato abin nan na kira walan tu araba ah, walla yalin ashir ba li falilati ha ala gariya domin sun fi sauran daruruwa li annaha abdul layali sana domin su ne mahita daruruwan abin shekara walau eh, walau urrifat lam tastaqil da an ce wal layalil ashar da ya zan duka eh, sun zan dai kenan bai ma'ana al falilati allati fi tankir ko eh, wa nukira min bayni ma ma aka sama bihi lil falilati allati laysa li da an kai musu tankiri an nuna kenan tunda an kace da wasu daruruwa bakwai abin nan goma an nuna kenan sun fi sauran daruruwa fiha taharrukatul hajji cikin su wato motsin hajji suke wato da ɗaya ga wata ya zo shikenan alhazai sun fara motsi tsakanin makka da madina tsakanin makka da mina tsakanin makka da abin mina da muzdalifa da arafa kun ga wato ayyuka ga sunan da ke waye ɗakin ka'aba ashe kenan abin a lokacin nan ne Allah ke ke wa mala'iku alfahari da mutane ke kudi ba wa shafi kuma Allah ya rantsuwa da shafa'i komi duk halitta Allah bi biyu ne shi ɗaya shi ɗaya guda ko kuma abin nan aula halki ko wace halitta an kai shafa'i ce wal watar shi ubangiji shi ɗaya abute ne kun fahimta ko al fardu aw illahu al khaliq shi ɗaya wuce ne to wallahi kuma Allah ya rantsuwa da dare lokacin da yake fuskanta ko lokacin da ya bada baya domin ya sirye tafiya yadda fuskanto ya rufe ko ya tafiya ya bada baya hal shin waɗannan ayoyi da an ka ambata a cikinsu akwai rantsuwa lili hashir ga mai hankali wanda yake in ya yi tunan Allah ya rantsuwa da su zai san cikin ubangiji wata kadiru la yagalu banna hadha din wata kenan abinda an ka shafe ina rantsuwa da waɗannan abubuwa kuma ina jawo hankalinku gare su kamar yadda kun ka ga ɗaukakar su to wannan addini fatila sa yarin jaya wala a ahadun illa galabahu ba wanda ke son ya yi fada da shi wace an jaye shi kun gane shine ma'ana shi duk wanda ya ce zai fada da addini to ya fadi sannan kuma wato in zai fadi ba kewaye shi ake yi a bashi baya ba a a tun kuɗe shi ake yi a taka a kai. <coughs> ci gaba sun mazakara ta'ala amtilatan ألم تر كيف فعل ربك بعاد Allah ya ambace ni sallai liman haraba dinal haqqi ga wanda ya yi fada da addinin gaskiya wa rasulullahi yi fada da manzannin Allah bi kuwatihim da karihin almadiyya wato na dukiyar da anka ba su ko abin nan fa an anka rijaye su gashi nan alamtara tara alam tara kaifa fa'ala rabbuka shin ya ba gari ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka gani ba kai fa'ala rabbuka bi adi yadda ubangijin kai aikata da adawa mutanen hu eh, ni an kai musu irama Irama wato adi iri biyu ne akwai adi wato na hudu akwai eh, adi iram wato adawa na farko wato ku bayani ko kuma sune na farko sune abin nan wa man usarfi lil alamiyya wato ba za a ce iramin ba irama watani to huwa fil asli ismu jaddin eh, jaddi adin kakan adawa shi ake cewa iram wa huwa ad ibn eh, ibn iwam ibn iram ibn sam ibn nuh alaihi salam kun ga wato abin nan kakan larabawa ne fasara ismul qabila wa qila ad eh, ad iram gairu qawmi hud wasu ne daban wa hum ad al ula sune adawa na farko ulu ku birrihi an halaka su da iska wa ad al ukra sannan ad guda kum qamu hudin ulu ku sai ya ku an halaka su da tsawa zatul imad su waɗannan adawa shin baka gansu ba waɗanda yake suna da takwan jiki an yi su da takwan jiki ba ba dama ai tulin wa huzni qiyamil binya suna da kyawun halitta aljasadiyya ta jiki ka kun gani ashe kyawun halitta ta jiki in babu shiriwa aikin banza ne التي لم يخلق التي لم يخلق مثلها wadda yake ba halicci kwadan kacin ta fil bilad cikin garuwa fi bada shi ga karihin su na dam wata da karihin su ga karihi ga kyawun jiki amma duk da haka ya zanna banza wata mu da samu dawa waɗanda yake sun ke sun yanke a sahar daji sun yi tahiya cikin daji sun tafi ko ina wata hazuha buyutan ko ina sun tafi sun yi gidaje wa abin nan gidaje na dutsi. kun fahimta ko bilwadi wato cikin rafi wadil qura wadil qura tsakanin abin nan tsakanin hijaz yake da yaman na sun kare sun kai abin nan gidaje na duwatsu kamar yadda gidajen mu suke yanzu وفرعون na ga wani gida cikin gidajensu wato ba ya da bambanci da yanzu hako shi an ka wajen yaman wajen abin nan a ah, ordo wajen jordan ba ya da bambanci in kaga yadda yake kamar yadda kaga wannan da fensinsa da komi cikin ƙasa an ka tobo shi wanda ake ta zuwa kallo eh. tun wancan dogon lokaci kusa da haibar

in ka saba mu in an saba mata sai ya daure hannaye da kawahu ya azab mutum yana bibin rana ya shuddu ya shuddu ilaiha wa ko ya shuddu ilaiha an daure mutum zuwa gare su wakil al murad bil autad al junud yana da sojoji ba masu karfi wal asakir da yaquqa kawar jiyush allati tashuddu mulka wa da suna karfafa mulkin sa kana ibn abbas ibn abbas ya faɗi haka kun ganshi da ikon sa da komi nashi eh. har yana cha masa duna karkashin kawasi الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد wato irmawa da adawa da samudawa da fir'auna waɗanda yake sun ƙetare haddi sun yi girman kai fil cikin garuruwa daga kullu ta'ifatin min ko wace jama'a daga cikin sun ƙetare haddi fi biladin cikin garuruwan su fa aktaru sun ka yawaitar da barna cikin garuruwa sun ka kashe mutane wa gairihi da waninsa su yi ta kashewa babu dalili فصب عليه فصب عليهم ربك sai ubangijin kai zuba musu saud azabin bulalar azaba ba an kai musu an kace an zuba wato yaya zubawa kenan sai ka kaddara yadda an ka zuba inda an ce an shauɗa musu za abin ya yi sauki zubawa an kai nan yau ko ina ya samu wa ahlaka adan bi wato wa uhlika ad an kalakar da ad da iska Wata samud bis sayha wa fir'auna bil garak shi ko fir'auna da ruwa an ka tsar da shi to inna rabbaka inna rabbaka labil to sannan kuma wato ubangijin ka yana ga madakata kada ka ga kuma an kyale ka kai mani hanyar kan miƙe take ha inda kake so ubangijin kana nan ga madakata ya da du'a malal ibadi yana bage ma wato abin ayyukan bayi fala yakutuhu min hashay ba abin da ke kuce masa daga cikin su liyujazikum alaiha yana nan yana ciran ya kama ku don ya yi ku sakamako akan akan ayyukan to ci gaba to ga hali mutum na ɗabi'a ko wani mutum haka yake komi an ka bashi wanda ba ba mutane ba sai ya dora cewa ya hisu fa'amal insanu amma mutum nan ba kafiri ɗaya ba idan mabtala ku rabu in ubangijin sai ya jarrabe shi ya bashi dukiya ko ya bashi kyawun jiki wani amahu ya bashi ni'ima ko ya kula rabbi akan sai ya ce ubangiji na ya girmama ni ya hihita ni akan sauran kowa ay fadlala ni wa akramani kun gane ko to cewa abin fadlala ni wa akramani wanda attafi duka bi itbat da tabbatar da ya waqafan faqat wa waslan wa waqafan kun gane ko to amma idan وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقا فيقول ربي wato a karaman haka kira a habs amma ga warshu a karama ne wa amma idan mubtalahu amma idan mutum idan Allah ya jarrabi mutum ubangijin sai jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa abincinsa wa yaqulu rabbi ahana sai ce Allah ya walakanta ni kan miskini ne ni ba kowa abin ya dora abin ya nakasa <laughs> to kalla kalla ba yawan dukiya girmamawa ba wal ihana bil faqri haka nan walakan talauci ba shine walakantawa ba wa inna ma ko bi ta'ati wanda an ka ba ikon shi ta'a an girmama shi wanda an ka ba shi ba shi da shi bai zunubi shi ko an walakanta shi ya kafirta wala yantabihuna dalika amma mutane ba su farkawa ga wannan bal la tukrimuna al-yatim a a ba ku girmama wa maraya in wai an ka bar yaro sai ku ce ya gwansa ya mutu shikenan ba ku girmama shi bal fi'ilukum aswa'u min qawlikum saboda haka ku na yanzu aikin da kuke yi ya yi muni ga magana ku na ce a mu masu tausayi ne amma sai ku yi makaranta ku ce abin naira ɗari talaka bai iya shiga <laughs> ashe ba ku girmama matalaka ba a yi yadda kowane ke zai iya kun fahimta kun fi'ilukum aswa'u min qawlikum la muna laifin, ba ku girmama maraye wala tu nuna ilai ba ku kyautatawa gare shi ma gina kun tare da wadatar ku aw la hu haqqahu ko ku ba ku bashi haƙi ko da an bari sai ku ce abin a kawo ushura a hade min al mizaj in an bar shi gado ba sai a canje eh shine wala tuhazuna wala ala ta'amin wala ta tahaduna ba ku kwadaitar da junan ku ala ta'amil miskin wanda bai kwadaitar da juna ba shi yana yi aha wato ba ku kwadaitar da juna balle ku koyi akan abincin miskini wato yan ga wanda an miskini a bashi abinci ba ku yin haka nan ashe kenan ka ku yi tsammani ka ku an kai wala ta ku an kai eh tun da na hanyo magana dukiyar maraya hmm. da yadda ake rabawa eh. ya kamata a fadakar da jama'a duniya ta ci. game da wannan ushura wanda ake karba a kotuna in an kai za a raba yanzu ba ya halatta a karbi ushura sai dai a karbi su abin nan kotu fees domin akwai abin da yake da musulmi da wanda ba musulmi ba duka ana karba gare su tun da ya zan kotunan nan nan mutane ne gaba da da musulmi da wanda ba musulmi ba to ba ya halatta ga alkali amshi rashin ushura wadda yake za ta ɗebi dukiya mai yawa balle yanzu mutum musulmi ya mutu ya bar dukiya mai yawa duk sai a kwashe Eh, sai dai a karbi court fees kawai tunda gwamnati ta yarda a karbe shi eh? shi ne bai halatta wanda ya haka nan ya cuci musulmi hmm. ya ci duke maraya ko bai ci bayan bayar ya ci hmm? an ba shi hanyar da zai taimaki marayan. Eh, ba can da farko mu ne an ka cuta ba, ka san dalilin ushura. abin da dalilin ushira da alkali ko wani alkali kamar limanci yake yana yi don Allah mutane su to an yarda da malam wani shine alkali saboda haka duk wanda yake jayayya ta to sai su kai gare shi alga ta malam yayi kaza kaza kai ko yace da kaza sai to ga hukunci daga nan sun wace eh san yarda da wannan hukunci to shikenan sai bature ya taho ya dauke mu daga wannan yace a'a alkali in kai shari'a ka amshi haƙƙin wannan ka ba wannan to ɗebi ɗaya bisa goma ya shi an naka rabu shi ne ushura eh, babu albashi eh, shi ke da an ka fara yin haka nan sannan daga baya an ka ga ya yawa ushura ta yi yawa sai an ka ce to ushuran nan kawo ta baitar mali albashin kafan uku <laughs> kun gane daga nan ushura ta zo shi kenan ana ta yi har bayan haka nan zamanin sardauna an ka so a gyara bature ya san musulmi yake tuta sai ya ce to abin nan kana iya karɓar ushura kuma kana iya karɓar court fees to in an kai ga alkali in ga waɗanda yake so ne sai amshi ushura ya rubuta court fees ya ce ya saura haka ne a rubuce na rubuce court fees ne amma a nan gaba ke alkali ushura ushura ne wata wa zai kula da da maimakon dai ku yi ku yarda da wannan sai kuma cin gado kuke yi akalan lamanci na tarawa. Ai shadida mai tsawo lil ko? lama mukum nasibun nisa'i sai ku tara rabon mata wadda su biya da yara min mira gado ma nasibukum min tare da rabon ku aw ma amalikum ko ku tara dukiyar ku kun ga wato abin da ake yi kasar nan in mutum ya mutu balle manyan mutane ba arba gado babban da shi ke gado haka ne ko ba haka ba don abin nan eh? wani dan sarki zai abin nan ubansu zai mutu a yanka gida a bashi gidan na ai ba na gwamnati bane nasu ne na asali a ah, ah. sarauta ba ne gina nasu ne ah, an saya gwamnati ta saya akwai wanda yake fa na gwamnati na shin na sarauta kan wannan akwai wanda gina shi in ita gina wannan wannan kenan wanda duk ya sarauta ko liman ne ko sarki ko abin nan amma wanda yake gidan wani ne to abin da ya kamata in gwamnati na son ta dauki wannan gidan sai ta saya ta biya su raba saboda haka cikin su duk wanda ya zan sarki ya to ya shiga eh to madalla alhamdulillah eh eh eh shi ne da amma kan kowa ne su shi shi duk yayi banna yana yiwa ya sai musu gidaje kuma su komo su gado tare da kanana amma in yace aro ne kake ciki Eh, saboda ka in ka mutu in ya mutu gidan da kake sai a lisafa domin yan kananan su samu in ba haka nan sai ka samu rabo biyu ga wancan kayi hauzi da shi sannan ba haka nan kuma raba wannan na kanana ko kuma kananan su rasa in ba kananan su rasa su to su ce ka taimake mu baban mu wanda ya ce kayi ma kaza ya ce a ni ma ganawa ko ba haka dai kuke ba <laughs> ko wani bai tunanin yan uwansa nashi yake yi to ka taimaki baba kenan ah. dan uwan abokinka shin in ka ga dan uwansa in ka ga ɗansa bai kamata ka girmama dan dan nan ba don abu dan abokina ne to balle dan babanka sai ya za abokin wannan ka <laughs> wajen tare da dukiya Iyi wato amma wato na ta iya taimaki kannansa ba ba ya canye duke su ba. Shi ya fara waye wala wajen shari'a da To ga wani kuma abu wanda yake ya haɗa mu yanzu cikin Najeriya. Wato hibunal mala hubban jama'a kuna son dukiya so mai yawa ai katiran mai yawa fala tun fi kunahu amma in kun diba ba ku ciyarwa abin nan ba ku ciyarwa don Allah don dawakawa addini wa fi qira'atin bitataniya fil af'al al arba tahaduna tufa tufakum tahta tahaduna an ka shafi wa fa huwa zuwa idan ta aini wannan nahawu ne ka kuda an riga ta mala eh hadi ashar da balele kalla wato wannan tsawa ne ga abin da ake aikatawa wato abin nan fa fa'ala zalika yanda mu haitu la yanfa'uhunna da duk wanda abin da ke ton dukiya so mai na tarawa ba ya amfani da shi Allah shi wannan magana da aka faɗi ba gaskiya ba ne. To kuma in ka za ki gani sun karɓa rike sunan. Kalla idan an ka nike ƙasa nikewa ay zulzilatil an ka girgiza ƙasa hatta yan hadima kullu bina'in alayhi duk ginin da akan ƙasa ya rushe wayan adam ya rasa kamar ba yi shi ba waja rabbuka وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك سنة أبنجزن كي يزو واتوزكوا ودى تداتي لشي wal malaku saffan saffa mala'iku suna safu safu ai mustafina suna safu safu au zawi suhufin katira wani sahu bayan wani sahu waji a yawma idin an ka zo a ran nan da jahannama tuqadu ana jan ta bi sab'ina alfi zimamin da ragama dubu saba'in bi aidi sab'ina alfi malakin da cikin hannun mala'iku dubu saba'in da ha zafirun wa gida tana da sauki kuma tana abin tana kuwa tana kushi yawma idin yatazakkaru insan mai idan ya kallon insanu a ran nan mutum na tunani kun ga abin da ya yi sake wa na lahu zikira, amma ina wata wa'azi zai amfane shi ina tunawa zai amfane shi ai ta zakuru tadhakkuruhu dalika tunawa da yake yi bai amfane shi da komai ba to ci gaba ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati shi ka ce shi ya sanya da zai zo ban sanya da zai zo ba ka gane to madalla tambayar dai yar gashi malam hmm. ba mu ji ta ba ina cewa in an tambaye mutum ka ce yaya Allah ya zo shi ya ce zai zo amma yadda zai zo fa yau mai idi la yu'azzibu azabahu fa yawma idin wato a ran nan la yu'azibu azabahu ba mai irin ba mai yin azaba irin azaba Allah ai la yakilhu ila ghairihi min al-mu'azzibina wato waɗanda ake wa azaba ba a ci a wani yayi musu Allah da zai yi da kansa walakin ya zana bihi li malaikati zai um, al malaiku li malaikati al azab zai izini ga malaikun azaba su yi li'annahum yubashirunahu bi izni domin suna mubashara da yin azaba da iznin Allah ta'ala wa amrihi lahum da umarni ne gare su ah, wala yusiku haka nan kun ba mai daurewa irin daurin da Allah ke wa mutane a ran nan kun fahimta ko Abinan wa amma manema anna nafsu ila Allah ta'ala fa sallama li amrihi wa takala alayhi wa innahu yuqalu lahu inda al-maut wanda yake ya yarda da Allah tun nan duniya ya mai da al'amari zuwa ga Allah to ran nan ga abin da za a ce masa ya ayyatu hannun ya ayyatu hannun sai a ce ya ke rai wadda an mai wadda an tsatsa amina wa hiyal mu'mina wato ita ce rai wadda ta yi imani wadda Allah ya daukaka Irji ila rabbi ki koma zuwa ga ubangijinki ah, irji ila amri ki koma zuwa ga al'amari ubangiji wa irati da nuhin sa ai ila ruhi rauhin wa raihan zuwa ga abinci da hutawa wa rabbuki alayki radin kuma ubangijinki ya yarda da ke radiyatan kina mai yarda da ladar da ya baki mardiya kina wadda an ka yarda Allah ya yarda da ke inda lahi bi amaliki ai jami'atin bainal wasaini ke tara sifa biyu ke ke yarda ke kuma an yarda da ke fadkhuli a ce mata wannan rai farkuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na waɗanda as-salihai wa kuli jannati ki shiga aljanna ta ma hun tare da su suratul balad suratul balad makiyya bismillah لا أقسم ita wannan sura balad gari wa hiya 20 aya aya 20 ce wa har ra'isi bayan Allah hayya al asbaba wato bayanin Allah ya shirya sabubba wa in lil ba bai la khair wa shari ya bude ma mutum kofa biyu ta khairi da sharri thumma qadarahu ala ta khairi sannan ya bashi iko ya zaba ala waqi iradatihi ta'ala kamar yadda Allah ya nufa wa hukumihi asabi da hukuncinsa ashe kenan wato Allah ya yi hanyar kwarai ya yi hanyar abin nan ya nuhi mutum da bin guda amma kuma ya ba shi wani abu da ake ce makasbu zaɓi na shi na kan shi ya zaɓa ya yi yana jin daɗi kun gane ko eh. bismillahir rahmanir rahim la uqsim bi hadal balad Allah ya ce ba sai na yi rantsuwa da wannan gari ba wa anta hillun bi hadal balad alhali kai kana wato zaune cikin wannan gari wato kenan ba sai na rantsuwa da shi za a ɗaukaka shi ba matukar kana ciki zaman ka ciki ya isa ga zama na wuri abin nan kun gane ko ai bi an ya kulla ko kuma wato wa anta hillin bi hadal bal ina rantsuwa da wannan gari kai halal ne ga wannan gari kai yaki ciki wato kenan ga sauran mutane bai halatta su yaki makka wa qad anjazallahu lahu hadha Allah ya zartar mai wannan wa'adi yawmal fath ranar da anka ci makka fal jumlatu itiradun bainal muqtabi bihi wa ma atafa alayhi wa qila innaha haliyya kuma abin hali ne wala nafiya ai la uqsim bi hadha albalad halin muƙimin bihi kana mai sauka wanda kana zaune ciki li idan kadarika don girman daraja ka wato ba sai mun yi rantsuwa da shi za a san yana da daraja ba من اللي كان عاجب من اللي يظن عاجب ووالد وما ولد وأنت الأم بهذا الولد ووالد وما ولد توم أنفسر وأنت أهل بهذا البلد ووالد وما ولد سنن أبنن أبا wato tun adamu ma walad da abinda wato ina rantsuwa da uba da abinda ya haifa wato ina rantsuwa da adam da zuriyar shi ko kuma ba sai na rantsuwa da adam da zuriyar shi ba laqad khalaqana al-insana fi kabad lalle shine jawabin rantsuwa laqad khalaqana al-insana fi kabad mun halicci mutun cikin wahala abina nasabin nasabin wa shidda yana cikin wahala yukabiru masa'ibad dunya wa shada'idil akhirah kullum mutum cikin wahala yake ga shi nan da an haife shi shaidan ya zungure shi ya fasa kuka a ɗauko ruwa a yanka wannan a yanke cibiya ga shi nan daɗa abin nan eh, kamin ya girma a su kaciya su abin nan ga sunan har da an kace kuma ya zan dattijo sannan eh, neman kayan aure ga wahala nan kuma ciyar da eh, abin nan ya dangin mata da dangi da abubuwa cikin wahala har da an ka ce kwaram ya mutu kuma a ɗauka kai cikin kabri kuma ya fuskanci hisabi kun gane to laƙar harkar wato yana cikin wahala a ya hasabu a ya hasibul insanu shin mutum yana zaton abin alladhi tafarraqa lahu al-asbab wanda ke tawaffara lahu al-asbab sabab sun yi mai yawa wata makana biha ala al umuri kawai wanda yake ya samu dukiya ya ce na zan wani abu yana zaton Allah ya kaddara alai ahad wani bai iko a kansa wallahu qadiru alaihi Allah mai iko ne a kansa dan ikon da ya samu yana ganin kamar ana tsare da shi yana abin ba komai bane yanzu ne ɗaya rana sai a musar da shi ku diba yanzu yana yi wa mutum yana shugaban ƙasa gaba ɗaya ɗaya rana an saukar da shi ya koma talaka kuma ma talaka hmm. eh shi ne ya ƙulu ya ƙulu yana cewa shi mutum halakatu malan lubada na halakar da dukiya mai yawa alal muharabati li hibzil adati wal mafakhiri ce ai wato don in tsare na ina da dukiya da yawa na kashe dukiya da yawa don a tsare al'adu wanda za a tsare na eh ne zai ya tsare gargajiya malan lubada dukiya mai yawa kathira da kasarati ma anfaqahu fi ma kana ahlul jahiliya hu makarimul akhlaq wato ga ina abinda abinda mutum ya kawo eh, ma a soke dabbobi a kashe a ita ce wai don al'ada ta girma wai da hu mafakir suna cewa shine abubuwan alfahari fayabtakhiruna bidhalika su al alfahari wa yara annahu ala haqqin bi gabawati shiga wato akan gaskiya yake don wannan wata aya hasabu aya hasabu shi mutum yana zaton Allah ya rahu ahad ba wanda ya ganshi shi ma an faɗo ga abin da ya ciyar wa ya alamu qadarahu wato ya san gurgudon abin da ya fatar ba yana da mani ba sani ba wallahu alimun bi qadari Allah ya san gurgudon abin da ya halaka wa annahu laysa mimma yatakassaru bi yatakassaru bi ba da ya kamata a dora alfahari da shi bane wa mujazihi ala fi'lihi asai kuma Allah zai saka masa aikin sa wanda abba ya da kyawu to ci gaba alam naj'al lahu thumma zakara ta'ala asbab al Allah ya ambaci sabubban shiriwa allati waffara halil insani wanda yayi ba mutun da yawa law kana yasta'milu da zai yi aiki da su ga su qala alam naj'al lahu aynayn ba musanya ma idanu biyu ba yusir bihi ma ya dora gani da su al-mar'iyya ta abubuwan gani wannan ba ni'ima ba to walas kuma ba sa mai harshe ba yutar jamu bihi amma fi damiri da shi yake haɗin abubuwan da a cikin zuciyar shi wa shafatain mun ka bashi labba waɗanda yake yana yastur bihi ma fa ruhi baki ne da su wa yasta'inu bihi ma sannan ya nemi taimako da su ala nuki ga magana wal akali da shi wa shurbi da sha wa nafki ko busa wa gairi da wani sa ba mu bashi ba to wahada ina hun kuma ba mu shiryar da shi hanya kwarai hanya hanya biyu ba ai bayyana lahu tariqal khair mun bayyana mai hanya alheri wa shari da hanya shari bima arsalna min ar-rusul da mun aiko manzo ya ce wannan hanya kwarai wannan mugunya warawa qatada qatada ya ruwaito qala ذكرنا ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آه أن بتعمل cewa النبي أنا cewa يا أيها الناس إنما كما نجدين واتوا su hanyoyi ne biyu najidu alkhairi hanya alkhairi wa najidu sharri da hanya sharri falima ja'altum najada sharri ahabba ilaykum dan me kun sanya hanya sharri ta fi soyuwa gare ku min najadi alkhairi bisa ga hanya sharri وهذا معنى قوله تعالى فلا اقتحم العقبة to in ya zan an nuna ma hanyar kwarai don me baka bi hanyar kwarai ba menene shiga hanyar kwarai shine aka ce don me mutum bai kutsa ma akaba ba wato iktahama ya shiga da ƙarfi don me bai kutsa ma abin nan akaba ba menene akaba to abin abin da ake ce ma aqaba allah yunfiqu malahu fi muharabati alhaqi wanda ke ya aki da wanda ke halaka dukiyar shiga yaki da gaskiya don ya tsare ga al'adu na jahiliya halla an faqahu lil iktihami lil aqaba dan me bai amfani da dukiyar nan ba don ya shiga aqaba fa ya mun shi imani fal aqaba fil asli at-tariqu sab hanya mai wuya fil jabali akan dutse wakati ha min ha mujawazatuha abinda in mutun ya kutsa ya shiga kenan ya ketare da wuya domin kusan addini wuya gare shi wanda duka ce mu shiga cikin addini sai ce ya wala kan tani to to mm. kana ta karanta cewa magana al'adu mm. waɗansu mutane suna ganin kamar cin al'adu duk gaba ɗaya ɗin su ba a sa suke addini ko ko ana samun waɗansu al'adu addini ɗauke su abinda addini ya ɗauka to ya zan ba al'ada ba ya zan addini kamar me ah, kamar abinanci da miskini oh. sadar da zumunta ah, dama wato laraba na irin wannan eh. musulunci ya tauye kwadaitar da shi eh. so ya zan ba al'ada ba eh. amma shan giya fa ah, abin nan ka hito ka mutum ya so kira kuma kowa ya ci banna wannan musulunci ya tabbatar da shi akwai al'adu irin na kamar waɗanda mu muna yi al'adu ta hanyar magana ko ta wasu abubuwa kamar wace iri kamar misali hmm. kifi ne yanzu hmm. nama ne amma in ka bar sa ka ce a so maka nama wani ya so maka kifi ba za ka karba ba alhali kuma nama ne hmm. wannan kaga babin al'ada na ake kiran shi ba a kiran shi nama a'a wato in dai an ce gashi sawamin nama kasuwa ba ka zo ka sawo mutum kifi in ka sawo ba ka ka saba wato sai in ya bisa al'ada domin shi ma nama ne a'a sai dai sai dai in ya ta yayi ma uzuri ya ce na tafi sayan nama babu shi amma gashi na so ma in ka yi. amma al'ada ne kare da shi nama nama ne qur'ani ya ambace shi nama eh, a ka'ida shi nama ne eh, amma wato qur'ani ya ambace shi nama amma akwai bambanci kamar yanzu mutum ya ce na hau dabba ai ba addinin ka hau akuya ba ba a ashe kenan don al'ada ta gudana al'ada tana gudanar da abin da ma'anin eh? yayin da wani ke tambaya abin nan ah, da al'ada mutane na jan tuwaki ƙasa musulunci ya tawaye ba ajan tuwaɗin kasa ko ba haka ba tilas ne mutum ya aje al'ada mutane na zuwa suna duka suna gaida ubanninsu suna gaida sadakunan suna gaida malaman ah, musulunci ya hana hmm. yana wa da suna yi ba su karanta littafin ba hmm. amma yanzu an ah, karanta wannan ai da ma riga ta malam ba hmm. al'ada bane mai kyau ko mai dukawa ai ya san ya malakanta kan shi ne don ah, sai da bai sani ba da bai sani ba da al'ada ce mai kyau da al'ada ce mai kyau sai a ci gaba da yi da ana tsammanin girmamawa da ana tsammanin girmamawa ba san wadakantawa ne rusawa ne eh? ah, fal aqaba eh, fil a at kusa sa'bu wato hanya mai wuya fil jabal ga dutse wakati ha mai ha mujawazatuha ketare ta wal muradu bi zalika mushahadatun nafsi abinda ake nufi nan mutun ya kutsa mata wato yayi kokarin gyara kansa fi fi li ta'ati ga ayyukan ta'a bil mali da dukiyar shi wal badan da jiki duk abinda yake na da shaidi mutun yayi kokari yayi wa ma adraka malaqaba an karanta menene ya sanar da kai abinda ake ce ma aqaba allati yakatahimuha wadda mutum zai girmama wannan ta'zimun li sha'niha wal jumlatu itiralu wa bayyana sababa jawazi ha bi qawli ga yadda ake kutsa mata fakku raqaba wato yanta wa bawa wato mina rike gaba wata bi ana ta kawata shine mutun shi alheri na yanta wa bawa in yana cikin hannunsa ko ya taimake shi yantu kun gane ko wato ya amfani da dukiyarsa kenan ga yanta musulmi au aw id'amu ko ciyarwa cikin yini mai mai yunwa ciyarwa ga wa yatima shine ya ci da wato yaro wanda cikin lokaci mai yunwa kamar irin yanzu wato yaro za mu karba wanda yake yana da zumunta tare da shi wannan ba sai yaro ba eh yatimi a yaro kenan ah, wanda kai misali da yanzu Eh. yanzu ya a'a ba ka shafi manya ba suna iya zuwa su nemo gasa ga na aw mis mutumin ya shi ko miskini za <laughs> ba wanda yake ya kai har ga kasa ga kasa yake kwanci lazikakum biturab wanda ya bai wurin kwaci sai turbaya li faqari don talaucin sa ayyun fi kuma lahu fi ma amara Allah wato abinda ake nufi in kana son ka kutsa ma aqaba da dukiyarka ba alfaharin a jahiliya ka bata kai ba ka kutsa ma aqaba wanda yake yin amfani ga waɗannan min al-itiq na tawa wa amit amlaci da abinci lil mutaji na ga masu bukata wasilatu rahim ta da zumunta to shine kai amfani kenan sun makana ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة to wannan eh, abin nan summa wato sannan ba ana nufin sannan na sai yi waɗancan sannan suka yi imani ba a'a na magana ne kawai eh, domin duk abin da mutum ya babu imani bai da amfani sun makana sannan kuma ya zamo min alladina amanu daga cikin waɗanda sun kai imani wata waso bil sabri kuma imanin ɗaya bai isa sai kuma mutane sun ɗora wa kansu wa'azi da bisauri da hankuri ala ta'ati ga ta'a domin in babu wa'azi kuma za a koma jahiliya Wa'anin masiya kuma a yi wa juna wasiya ga barin zunubi da khala jami'u ta'atil badaniya, wannan ya shigar da dukan ayyuka na jiki min as-salawat na salloli wa sawmi da azumi walhaji da hajji wal jihad fi sabilillah da jihadi da aukar kalmar ubangiji wa ulumi da hadda cewa sannai addiniya na addini wal mu'amalat da ruwiya da ayyuka na lalura kun duk addini ne hatta ayyukan ofis da komai duk aikin addini ne duk fawa abin shi a gaba don ba a iya rayuwa babu shi wada kala fi lafzi tawasi al irshadat inda an ka ce yin wasiya wato shiryarwa duk ya shiga Walwa'azi da wa'azi wadda a da kira ila Allah bi kulli wasa'ili da dukan hanyoyin kira hanyoyin wa'azi sun shiga min al amri na umarni da abinda da an ka sani ga shari'a wa nahi anil munkar ashe kenan ka ciyar da dukiyarka sannan kuma ka yi amfani da bakinka don shiryar da mutane wata waso bil marhama kuma su dore yin wasiyya da yin rahama tsakanin su ai bi rahmata ila khalqin tausayi ga talikai min kulli mashtamala ala makarimil akhlaqi shine yin komi wanda ake cewa hali ne na kirki fi ma bainal ummati tsakanin al'umma nafsi hakanta wa fi ma bainaha wa bain gaida ko ko tsakanin al'umma da watatta ko da tsakanin mu da kafirai wajibi ne mu yi musu halin kirki fi halil afiyati inda ana zaune lafiya ko kuma ko da yaki ake yi wanda ya nemi amana kada ci mutunci kada a abin a walakanta shi wal amn ko lokacin aminci wa sulmi ko lokacin da ake zaune lafiya wal galbi ko lokacin hushi wal rida ko lokacin yarda kada hushi ya dauke ka yi abinda ba daidai ba ko ko yarda ta sa ka yi abinda abin nan abinda ya ba daidai ba kun gane ko waɗannan shine iktihamul aqaba kenan wa ba da an zakara hmm? eh da wuya kwarai ci gaba to wa ba da an da ta'ala al bayan Allah ya ambaci sabubba ci hayya a hali Sa'adatu insan wanda yake ya shirya su don rayuwar mutum ta kwarai fi nafsi ga kansa watan biyu alama ma dimu lahu kuma da falkar da shi ga abin da zai dawwamar da wadata gare shi zaman arziki gare shi kaba ta'ala an zalika bi qawli ya abin yi taƙ'ibi don a nuna wanda ya bi ga wanda bai bi ba shi kuma gashi ya ce ula'ika waɗannan da na kutsa ma ba, mun san abin da aka kutsa ma aqaba to su ne mutanen albarka su ne maimana fi duniya cikin duniya wal akhira da lahira aul yamin ko ko su ne mutanen dama da lahira waɗanda yan an yi hisabi za a ba su littafai da dama ai amaluhum bi aymani a ba su takardun su ga damu sahaifu amalin bi aymanihim wa yadkhulun janna su shiga aljanna in ka fassara shi sune mutanen albarka na nan duniya eh, in ka ce mutanen eh, albarka na lahira wato wanda ake ba littafin su da dama والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا waɗanda yake sun kafirta bi ayatin ga ayoyin ba su shiga akaba ba ba su kutsa ma akaba ba wa dayya'u amwana suka tozarta da dukiyoyin su amaran da rayuwar su fi gairi ta la ba gaben Allah ba Kum ashabul mash'ama su ne mutanen shi'umci zama da su ma shi'umci ne cikin duniya su ko sawa'un wajadu sun samu ba'ala ma aradu sun samu sashin abin da sun ka samu fi adawatul haqqi ga fada da gaskiya aw lam yanalu ko ko ba su samu shay'an komi ba sun wada sun samu ko ba su samu ba duk dai suna cikin shi'umci aw shimal ko ko sune mutanen hagu bi ahad sahaifihim biha domin za su amshi littafan su ga hagu kun gane ko to ci gaba alaihim naru musa da akwai wuta a su wadda an ka kulle ai ya na naru za su shiga wuta fil akhirati wa takunu naru alaihim wutan nan ta zan akan su fi kulli jihatin ga kowace jiha musa da musa datun abwabuwa an kulle kofofin kofofinta wala yadkhuluha rauhul iska ba zai shiga ba wala ya kharju min ha gamu bakin ciki ba zai hita ba yuqalu asdattul baba na na ruhe kofa wa awsadtuhu ko na ruhe shi idza aglaqatahu wa adbaqatahu kar ruhe babu hanya babu wani ko sufa wadda wata ni'ima ke shiga wa qila al mahmuzul mutabbaqa wa ma'ana ghairu al mahmuzul mughallaqa wannan abin nan hawo hmm. to wallahu a'lam